Caramba, caramba. haka kuna sauraron shirin labarin matasa mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarna Ahmed. Barka da warhaka Tarna. Yauwa barka malama Aisha. Yau mi za mu ce ma abokan matasa a cikin wannan sati. To kamar kullum muna kayar da abubuwa da yawa masu kayatarwa a cikin wannan labarun na matasa na wannan satin inda za mu bayani akan jarabawa BAP wadda za ta zo ta a dufadin kasa ƙasa a ranar yau. Sannan muna kayar da wani takaitaccen rahoto na musamman kan armai yara ƙanana a can jihar Maradi. Kamar kullum za za mu kare wa'annan labarun na matasa da labarun wasanni musamman kwallon kafa. To ya yi kyau sai mu sunduma a labarin ko? Za mu buɗe shirin labarin matasa da jarabawa na bp wanda ake gudanar da a cikin wannan sati a Nijar. Eh haka ne malama Aisha ita dai wannan jarabawa ta neman bp wajen dalibai dubu fudu da dari fudu da saba'in ne za su fuskance ta akwai 'yan mata dubu ɗaya da dari biyar da hamsin da takwas a duk faɗin ƙasa. Ran litinin kinda ta shude dai aka fara wannan jarabawa kuma abokin aikinmu Habibu Garba ya ziyarci jiri na tara. Muna cibiyar jiri mai lamba tara a nan Yame wanda aka girka a makarantar lise isa beri karfe ɗaya da minti goma sha biyu na rana 'yan takara biyu da da talatin bakwai na wannan cibiyar sun kammala jarabawar faransai da ta mathematics 'yan jarabawar na transit duan sun nuna da cewar tambayoyin na da sauki. bawar ba ta yi tauri ba saboda duka abin da aka kawo mana abubuwa ne da aka taba kawo mana su a makaranta daga malamanmu sun fahimtar da mu da wannan darussa mat ce dai aka kawo mana wata iri ita ma mun taɓa ta a makaranta ni a gani na zan ci nasara da yarda Allah insha Allah ai ga zama. A fanni goma sha hudu 'yan jarabawar za su ba da amsa tsawon wannan jarabawar neman digirin kammala karatun kwarewa a aikin hannu a cewar shugaban cibiyar jirin. har yanzu dai komai yana tafiya daidai kuma muna fatan za a ci gaba da haka har zuwa ranar asabar bayan wani asabar za mu shiga cikin fagen tattara sakamako cikin da eh, farkon sati mai zuwa za mu ba da sakamako a faɗar shugaban jiri na transit duwan yan takara shida ne ba su karbi kira ba a wannan ranar farko na wannan jarabawar mai shimfiɗar da wata sabuwar rayuwa na gudanar da aikin hannu ga matasan da suka ci nasara. Tarnan in ana zancen jaraba mi ke zo maka cikin tunani. gaskiya aisha ai ba sai na yi wani dogon nazari ba abin da ke zo mana a kai shine lokacin da na yi fama da jarabawan neman bakaloriya gaskiya a wannan lokacin na wahala sosai <laughs> akwai taron fina-finai wanda ake gudanar da eh haka ne malama aisha shi dai wannan taron na wasu kungiyoyin tarayyar turai ne wanda suka fara a ranar goma har zuwa goma sha takwas na watan jun shi dai wannan taron na uku za a gwada fina-finai masu dama na kasashen turai a cikin fina-finan da za a gwada akwai wani da ake cema frontier frontier ko kuma iyaka shi dai wannan fim yana bayani akan rayuwar wasu fasinja da suke cikin wani bis inda suka zagaye kasashe da dama jerome lambert magatakarda na ccfn ya ma adama dawaki a bikiyar aikinmu rahoto wanda za ku ji euh, silima duk da cewa faransawa ne suka kirkiro ta amma kuma hakan ya zama wani muhimmin abu a turai kuma kowace ƙasa ta bunƙasa wani jan hankali bisa gwargwado na muhimmanci na fina-finan duniya na tausayi fim ɗin da muke nunawa a yau shine fim ɗin tawagar tarayyar turai da ke ɗaukar nauyin wannan aiki kuma fim ne da ake kira frontier da ke bayanin rayuwar fasinjojin mota bas da ke ratsa kasashe wani lokaci idan aka ratsa wata iyaka wasu mutane ana buƙatar su da su ba da cin hanci ɗari ɗari waɗannan fina-finai tawagogin diplomasiya ne suka zaɓe su to ya ne malama aisha ina tamma ke ma kin je kin zagaya domin kallon kallon fina-finai. Haka ne tarnan kai ma ina gayyatar ka da ka wa waya kahin talata mai zuwa. To malama Aisha aini ba sai na jira talata mai zuwa ba daga yau da daddare zan je in gani me ke faruwa a wannan wurin. <laughs> Za mu shiga cikin takaitaccen rahoto inda za mu leƙa maraɗi inda za mu zancen aurar da yara ƙanana. Eh haka ne Aisha akwai taro wanda aka yi bisa armai yara kanana a ranar talata a can maradi shi dai a wannan taron ayi shawarwaru da yawa masu dama zuwa ga abokan huldar Nijar sai a saurari rahoton da abokin aikinmu na jihar maradi ya turo mu Muhammad Maman. Mama. babu da mamma ban kai lokacin da zan iya ɗokan nohin iyali ba. Idan haka ni a gare ni karatu ya fi mahimmanci. An share fagen wannan taron muhawara ne da wannan kira na 'yan mata da suka halarci haduwar. Babban manufar wannan taro na ƙasa dai shine karfafa ayyukan haɗin gwiwa na abokan hulɗa, al'ummomi da gwamnati domin inganta yakin kawo ƙarshen auren yara. Ministar kyautata rayuwar ɗiya mata da kare yara ƙanana, Madam albak Zainabu ta ribako. Cewa wani bincike na ma'aikata ma'aikatar ƙididdiga na shekara 2012 kashin 76 cikin 100 ne na matan Nijar ake ma aure kafin su yi shekaru 18. A jihar Maradi, Zandar da Difa, alkaluma sun haura. Dubara mafi dacewa wajen yaƙi da auren yara shine rike su a makaranta na tsawon lokaci a cewar Imam Musa Ibrahim na Walam. A yau mu duka mun san baiwa yaran mata damar tafiya karatu farin ciki ne da fatan kowane mahaifi a yau duka waɗanda suke cikin wannan ɗakin taro sun yi amanar cewa bai kamata a aurar da yara ba tun ba su mallaki hankalin kansu da za su iya zama aure ba sarakunan gargajiya sun bayyana cewa ba su goyon bayan irin wannan aure kuma sun ɗauki alkawalin aiki tare da hukumomi domin waye kan al'umma sai dai sarkin kanton ɗin tesawa mai gizo kane muhammad mansur na ganin cewa ya kamata a sassautawa al'umma a cikin wasu halaye tana iya ɗaukar ciki ba tare da aure ba alhali ta kamu da son wanda ya yi mata cikin kenan domin yarinya ta samu natsuwa a cikin halin da ta tsunduma kanta ya kamata mutumin da ya yi mata ciki ya aure a sakamakon wannan taro na kwanaki biyu an tsayar da shawarwari musamman zuwa ga mai sasantawa na kasa domin inganta tsarin dokoki al'adun gargajiya da ma'aikatar ministan kare yara kanana da kuma wani bincike domin daidaita alkaluma kan matsayin auren yara a Nijar. Gaskiya lokaci ya yi wanda za a kawo ƙarshen wannan al'amari za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. Eh haka ne a wasannin motsa jiki za mu bayani kan kwallon kafa. Su dai waɗannan labarun za mu fara su da rana ta 22 na Super League kin jamhuriyar Nijar wanda aka yi a karshen mako. A waɗannan wasannin dai AS Sonidep ita ce a kan gaba inda take da maki 50. Sannan Irana FC da JST na Tawa su ne suke a karshe inda kowace cikinsu take da maki goma sha bakwai. A wannan labarun kuma muna gaya da zancen wani alkalin wasa na jamhuriyar Nijar wanda aka fi suna da Muhammadu Yahaya wanda kun kungiyar tawagan kallon kafa afirka caf ta zabo domin jagorancin wasu wasanni da za a yi musamman a kofin cin wasannin kasashen afirka na shekara 2019 wanda zai farawa a sati mai zuwa a can masar ko kuma egypt yau mine karin maganan namu na yau karin maganan namu shine inda ake ca idan rana ta fito hannu ba zai kare ta ba nan muka kawo karshen shirin labarun matasa na gode sauraron da kuka yi gare mu na gode gare ka tarnan sai mun sake saduwa a shiri na gaba